rahmatullahi ta'ala barakatu barkanmu da kasancewa da ku a wani sabon shirin na duniyar ma yau wanda yake zuwa muku daga nan freedom radio a duk ranakun litinin zuwa alhamis kuma kai tsaye ashir bello mahmud nake muku marhaban a cikin shirin na yau kuma wanda zan gabatar tare da abokin aiki bala nasir jama'a assalamu alaikum kuma yadda ku sani a duk ranar laraba shirye-shirye muke yi wanda suke goyon juna kuma shirye-shirye na musamman a wancan makon mun tattauna tare da dakta aminu ismail sagagi kuma wanda a yau ma ya sami damar shigowa cikin shirin barka da shigowa dakta barka ka dai jama'a assalamu alaikum malami ne a jami'ar bayero a kan sha'anin wato addinin musulunci da kuma shari'a kazalika a wancan makon din mun kasance tare da dr sa'id ahmad dukawa wanda a yau dai bai shigo ba amma muna dakon bakonmu da zai cike gurbinsa kuma idan ba manta ba mun kalli abin da ya shafi cika cikin shugabanci na adalci wanda a wancan makon muka ce daga taska usman bin Fodio. Hmm. amma yau za mu dora kan wannan shika-shikan na shugabanci hmm. amma daga taska fodiyawan hmm. wanda ba bayan shi usman bin fodiyo da wanda suke binsa da wanda suke sa da wanda suke bin sa. da kuma dukkanin yan wanda suka shafe shi wanda suka yi rubuce-rubuce kan abin da ya shafi shugabancin da kuma abubuwan da za mu koya to yanzu zan ba wa dakta dama in ji wace shimfiɗa za ka yi tunda yau za mu kalli abin daga bangarori daban-daban kan abin da ya shafi cika-cikin shugabancin na adalci wannan haka yake muna fara da sunan allah mai rahama mai jin kai kira da aminci su kara tabbata ga shugaban mafiyayyen halitta annabi muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya Um, wani abu da ke ban sha'awa game da nazari da tunani da bincike akan shugabanci na gari wanda shehu usman dan fodiyo da yan uwansa da almajiransa suka yi wanda su ne muke tattara gaba ɗaya mace fodiyawa da shi kansa shehu usman dan fodiyo da dan uwansa shehu abdullahi na gwandu abdullahi dan fodiyo da ɗansa sultan muhammad bello da almajiransu maza da mata abin da ke da ban sha'awa shine da yake dama ana cara gaskiya guda ɗaya ce duk da yake sun daɗe da yin wannan rubuce-rubuce ana magana yanzu kusan shekara 200 da suka wuce saboda haka amma duk da haka har yanzu tunanin nasa na siyasa kamar a yau suka rubuta shi kuma a yau ɗin ma ba kawai a yau kawai ba a yau din ma a cikin manya-manyan cibiyoyin bincike da nazari na siyasar duniya abinda suka rubuta din har yanzu dai shi ne ake tattaunawa wato ba za a ce ba ya dace da halin da ake ciki wato mutum ba zai ce ai wannan an daɗe da yi na zamanin su ne da sanarsu dan abin da za a sassaita din ba shi da yawa kasancewar shekarun da yawa muhallin da yawa al'ummar daban-daban kuma amma dai kwansan kwayar tunanin shine har yanzu akwai marigayi Allah ya ji kansa malam shehu umar abdullahi da ya rubutu akan siyasa da tunanin shehu abdullahi dan fodiyo sai ya wata kalma wadda har yanzu ita ce nake tunawan ana magana wato ina magana ne a da turanci rubuta littafin sai yake cewa wai tunanin shehu abdullahi dan fodiyo yake cewa his political thoughts are both radical and contemporary tunaninsa har yanzu yana nan ne na 'yan kawo canji canje yanayin rayuwa daga barna zuwa gyara mm. daga kuskure zuwa daidai daga zalunci zuwa adalci kuma har yanzu tunanin yana nan ya dace da zamani ne yanzu shi yasa wani lokaci zaka ga sai ka ji a ce shehu usman dan fodiyo ko abdullahi dan fodiyo ko sultan muhammad bello ya faɗi magana ta siyasa da shugabanci sai ka samu a littattafan yan siyasa na zamani su ma sun faɗi wannan hmm. saboda gaskiya guda ɗaya ce to wani da ban sha'awa don haka bakon da ya gabata muka yi zancen su manganu guda biyu da suka faɗa a kan shugabanci na farko suka ce shugabanci amana ce wajibi ne duk wanda ke shugabanci ya gano cewa shugabancin nan amana ce hmm. wato imani da cewa amana aka bashi to shine kashin baya wajen yin shugabanci managarci amma wanda yake yin shugabanci a matsayin wata dama ce ya samu ko kwayansa ne ya bashi ko kwata yayi ko siya yayi to wannan sai kaga cewa ba tunanin amana a zuciyarsa kaga abu na farko kenan shi shike na farko kenan sai suka kawo ginshiki na biyu amanan nan kuma za ku a tambayi mutumin da aka bashi ita kuma tambayan nan a duniya da lahira gaba daya to a ƙarƙashin wannan ne dan shugaba ya ƙara taka tsantsan akan abin da za a tambaye shi a ranar alkiyama shine abdullahi dan fodiyo sultan nan ce sultan muhammad bello dan shehu usman dan fodiyo akwai littafin da ya rubuta usulul siyasa wato tushen siyasa shine usulul siyasa to shi a cikin littafin yake cewa shugaba wato wajibi ne ya kiyaye dukiyar baitul mali mutukar kiyayewa ya hana ta ta lalace wato kar wani abu ta lalace ko ta riɓe ko ta lalace ko dukiya ce ko menene sannan kuma bayan haka ya kare ta daga sacewa kada a sace kada shi ya ɗauka abin da doka da oda bata ba shi damar ya ɗauka ba in doka da oda ta bashi dama duk abin da aka ba shi komai yawansa ba shi da wani laifi ko da ko dokar mutane suna ganin ba daidai ba ce sai dai su su ko ba su je su gyara dokar a nan a siyasance a zamani da yawa yan siyasa suna suna yin wani abu nake ganin kamar ya saba da wannan magana duk abin da a doka aka ce shugaba za a bawa ko saboda zai yi tafiya ko saboda in ya gama aiki in dai an yadda a dokance ba laifi bane ko nawa ne bai da laifi amma idan mutane suna da gyara su zo su gyara dokar daga nan ne wanda ya saba mata za a ce yayi laifi mm. to shine yake cewa kar shugaba ya taba dukiya ba ta ka'ida ba kuma kar ya bari wani ya taba ba ta ka'ida ba sannan kuma kar ya bar wannan dukiya ta salwanta to sai a sultan muhammad bello sai ya kawo wani misali daga tarihi hmm. lokacin sai na umar ibn khabbab wanda kuma da suke kawo misalan nan yana nuna mana mai yana nuna mana cewa ba da kafa suke magana ba suna da makoma ta ilimi sai ki cewa a lokacin sai na umar ibn khattab wata rana da duku-duku kafin gari ya waye mm. aka gan shi ya hawo doki dokin ma mai larura ba ma doki ne lafiyayye ba wanda ya nuna mana cewa kamar mutum ina sauri zai fita haka duk abin da ya samu <laughs> ya bada samu shi zai dauka ya nuna mana icin halin da ifita a rude ifita a gigice sai sirna aliyu ibn abi talib sai game da sirna umar akan wannan dokin a rude ice lafiya ice wallahi wani raƙumi ne na dukiyar zakka da aka kawo ya kwance ya shiga ya bata ya sullibe ya shiga gari mm. ko ko ya shiga dawa shine na fito ina neman sa sai sai na Ali ibn Abi Talib ce amma dai zaka wahalar da wani zasu yi shugabanci bayan ka yanzu kan raƙumin kwaya ɗaya kai da kanka zaka fito kana neman sa maimakon ka baza mutane ka baza mutane ka ba da umarni ga ma'aikata nan ma <laughs> sai sai na umar ce sana ali ce wallahi idan ina nan madina akwai dukiyar da gwamnati a iraki a gefen kogin furat mm. idan dan maraki ya bata ina jin ni za a fara tambaya me ya aka yi na sakaci dan marakin gwamnati ya bata maka ni ne farkon wanda za a tuhuma da haka ne farkon wanda zai fara neman wannan abin da ya bata to wani yana nuna mana tsananin yadda wato shi ah, shehu abdullahi dan fodiyo ah, shehu muhammad bello mm. yake gargadin masu shugabanci akan su tashi tsaye wajen kare amana da dukiyar da take karkashin su har ma a karkashin wannan maganar sai muke fahimtar cewa ashe kamata e mai mulki ya fita ka tsantsan da kare dukiyar gwamnati fiye da yadda yake kare dukiyarsa ta kansa kaga kowa kowane mutum ai yana kariya ga dukiyarsa hmm. ba zai bari a barna ba kuma ba zai bari yana sana ko don sakacinsa a sace ba to haka i kamata dukiyar gwamnati da take karkashinsa wato ya tabbatar da cewa ya bata kulawa ya tsare ta babu wani abu da ya same ta na illatawa hmm. to akan wannan shine sai aka sake muka sake tunowa kuma da wani eh, tarihi din har ila yau hujja ta abin da ya faru tsakanin da Umar ibn Khattab da Talha ibn Ubaidillah dukansu manyan sahabbai ne kuma dukansu biyu suna cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albashir da aljanna wata rana sai dan umar ina zaune sai ya ga kuɗi dukiya niki niki saboda yawan ta ma a cikin buhu aka ɗauko ta an kiyasta kuɗi ne sun kai dirhami dubu ɗari hmm. sai sai dan umar ya ce wannan fa sai aka ce ai dukiya ce ta sadaki a talha ibn ubaidillah zai auri ummu kulsum yar abubakar ibn abubakar a ah, siddiq hmm. yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kanwa kenan ko ya ga ah, eh, na aisha to shine sai sai na umar sai yi mamaki sadaki dirhami dubu ɗari sai kamar wato wato mutumin da yake da sadaki sadaki kawai dubu ɗari ya bayar dirhami hmm. kamar misali a yanzu kiyasta maka in ce mutum ne a ce ya bada sadaki naira miliyan goma to kaga shi ko miliyan nawa yake da ita bayan wannan daga nan sai tunanin yaƙi da rashawa da cin hanci kuma sai ya shigo tunanin sai na umar to kuma ina ya samu kuɗin da suke da yawan da har sadaki kadai zai ba da dirhami dubu ɗari kawai sai sai na ce kai kuɗin na a shigar da su bai talmali sai aka shigar da kuɗi da bai talmali aka fasa kaiwa gidan amarya to kaga kuma magana aure kenan tunda an kwace sadaki ba kai da mika shi ba ba kai da mika shi ba sai aka shigar da shi treasury na gwamnati to sai mutane suka komawa shi talha ibn ubaidillah ka ga kudin nan da ka aika a kai sadaki umar ya kwaci gwamnati ta kwaci <laughs> akwai tambaya alamar tambaya akan ta kwaci <laughs> sai suka ce da talha to abinda za a yi kaje kai masa magana ya ba mu iwan kudin ka ai in dai kudin nan ba na ba ne ka'ida bane ba ta hanyar gaskiya na same su ba to duk abin da zan ga Umar wallahi ba zai ban ba idan ku halaliya ta ce har ga Allah ya san halaliya ta ce mm. komai dana da ya sai da abina mm. sa aka shi ce shi ba zai je masa magana yarda da shugabanci ke eh, eh ya dangana kashe gari sai tana Umar ya sa aka ɗauki kudin tinkis tinkis aka ji aka kai wa amarya <laughs> na ce ai kan gado da mai wanda ya aiko ba kana samu matsala <laughs> kaga anan ma'ana me yake nuna mana wato yadda shugaba yake da matsanancin kariya ga dukiya tsantseni kar wani abu ya salwanta ko da da akwai wata alamar tambaya sai ya amin jiki in an tambayar aka tabbatar ba matsala kike na sai a saka wa dukiya kayan mai dukiya kayansa in kuwa garin bin diddigi aka tarar akwai wani abu na cin hanci ko rashawa ko barna ko ɗaukan dukiya gwamnati sai a dawo da ita mm. ga lalitar gwamnati wato dukiya al'umma ce kenan to abin takaici shine yawanci kasashen mu musamman dai masu tasowa wala duba haka muke ba yanzu kasashen mu ah, waɗanda muna ta kukan talauci da wahala hakika muna ana fama da talauci da wahala amma kuma ba wai saboda babu dukiyar da za a rayu cikin sakewa bane a bisa wani nazari da aka yi babu wata ƙasa a duniya a yau din nan babu wata ƙasar da Allah bai bata arzikin da idan da an tashi al'umma ƙasar za su rayu cikin kwanciyar hankali ba babu ita Ko kowace ƙasa tana da iya ko bangladesh ce ko niger ce ko nigeria ce duka ƙasar mai arziki ce sai dai mutan ƙasar ne suke shan wahala kamar yadda wani baitin waka na siyasa yake cewa da nigeria ƙasar ki akwai yawan dukiya amma ki kin fi kowa tsiya hmm. to saboda haka wannan shi ke namar da za a yi tattali a ririta kamar akwai shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan hmm. tun sama da shekara goma da suka wuce ina jin tun shekara ta 2011 ya zo kasan nan majiya ya zo na ji labari mm. eh, dama ya fito yana kewa kasashen afirka to a shekarar ta 2011 sai aka yi masa tambaya a misira ana mamaki yadda ya zo isa mu kasar a shekara ta 2002 fa ya hau mulki 2002 mm. yadda isa mu kasar wato kamar yadda najeriya take a yau haka ya samu kasar rashawa da cin hanci taɓarɓarewar tattalin arziki rashin aikin yi mm. cututtuka ƙazanta a muhalli karewar darajar kuɗi haka bai samu kasar ce amma daga 2002 zuwa 2011 kasar ta ninka fiye da sau goma sha biyar a ci gaba akan yadda ya same ta sai dan jarida ake tambayarsa a masar ya ce wai ta aka ka samu kuɗin da kai wannan abu kasar da ake bi bashi ta hmm. kasa biya kudin ruwan bashin ma yafi karfin ta na'uwa kudin sai yake cewa to ai baka same ci ai duk kasar da take so ta ga kuɗi yace to ta yi gaskiya wajen mu'amala da kuɗin ta zai za su ga kuɗi ta sama da kasa suna fitowa hmm. shi shi kawai ba ranta ba ba komai ba kawai zuwa ya tsaya aka yi rike duke kasa da gaskiya da amana shi kenan kuɗi suka taru dama zinarewa suke yi soja suka so su tankwabe shi mutanen ƙasa suka zo suka suka kwato wani irin abin da an daɗe ba irin sa ba a duniya a ce har a sanar da cewa an yi a awa arba'in da takwas hmm. an sanar cewa an yi juyin mulki amma mutan ƙasa su fito daga gidajensu su je su tara tankan mota ta soja soja ya harbi ya gaji ya jefar da bindiga da su kama shi su kuma da kisna da hankali hmm. su ɗaure shi su ba wa 'yan sanda da haka fa suka suka ce suka ce fito daga inda yake dawo ce ba a yarda da jiwon mulki ba an bata jiwon mulki hmm. to wannan shine abin da muke so mu ci sa a matsayin mu na kasashe masu tasowa mu haƙura da abin da muka saba da shi na kwaɗayi da bin hanyoyin kashe kuɗi a mulki na ba ga madali mu an riga an siffanta mu da cewa mu kasashe masu tasowa duk ma rayuwar mu mai ta kashe kuɗi ce duk abin da zamu yi sai mu kashe kuɗi bai da kiba muke jin mun burge ko da abu kunkuna ne ko da a aure ne yanzu mun yi magana aure yanzu duk mutumin da aka ce mutum ko kansila ne shi ko ciyaman ko shugaban kasa ko gwamna in zai aure to duki da za a kashe a wannan auren sai yi wa mutum dubu dari aure amma duk ƙasashe ba haka ba ne yanzu ko ko soyayya ba aure ba budurwa a ce wannan budurwar ciyaman ce ko budurwar gwamna to sai ta fi kowace mace an gosu kuɗi da gata to daga ta take samu wannan kuɗin amma ka duba ka gani ko a zamanance <coughs> a soyayya din ta zamani shugaban kasar america bill clinton ai an samu wani abu na terere da ya faru sa da monica lewinsky mm. kaga ai budurwar shugaban kasa ce amma har aka gama rigima na gama ka ji an yi zancen wani ko ya taba wata ko kyautar dala dubu biyar ma ko dubu daya ma bai taba wata ba gaba daya har aka gama wannan rigimar abin da ya shiga tsakanin ita na kyauta siket ce da blouse kadai abin da shugaban kasa ya bata amma mu yanzu mutum yana zama ya ga dukiya to gidan da yake shiga sai ya ninka ninkin ba ninkin ba ma na kasar su ba har a kasashen waje sai ya yi gidaje sannan kuma duk wani wanda yake tare da shi sai ya zama da cewa ya samu fan taba sama to daga nan ne daga irin wa'annan abubuwan ne dukiyar gwamnati ke zurarewa to shine zaka samu cewa wani irin ciniki mai ban dariya mm. tunda kake a duniya ka taba jin sanda zaka sai abu ka ce wannan kamar da littafin da gaban kamar bala mm. a ce eh, wani zai siyar maka shi sai ka ce ce da kai littafin nan sa naira dubu ne sai kai mai saye kai mai sayan fa mm. sai ka ce a ah, haba dubu ai ta yi araha mm. ai kamata ka sai da shi dubu da ɗari biyar ko dubu biyu da ɗari biyar tunda ake a duniya mun taɓa irin wannan cinikin sai a gwamnatocinmu haka ake irin wannan cinikin a gwamnatocinmu mutum zai bada supply ko zai bada kwangila za a kawo estimate a ce misali abin da za a kashe gaba ɗaya har riba har komai ta dan gina fa dubu ɗari mm. amma shi ne ba da kugina ce a haba ya yi kaɗan a sa dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari biyu saboda yana so shi ma ya samu nasa a ciki to da wa'annan hanyoyin da sauransu shine duka muka nakasa kanmu muka shigo halin da muke ciki a halin yanzu wanda su shi Usman dan Fodi duk sun yi wa'annan nasihohin mm. a baya to saboda haka shine ce kuma to wannan cikamakin ginshiki na biyu ne da muka karanta a makon da ya wuce zancen amana da kuma abin da bato yake shi accountability hmm. shine shugaba ya tabbatar da cewa za a tambaye shi bayanin amana take hannunsa to sai kuma shishike ko kuma ginshiki na uku shine sai shehu usman dan fodiyo a cikin littafinsa bayanin wujubin hijira hmm. sai wata magana mai ban sha'awa yake cewa ginshiki na uku a shugabanci shine shugaba ya rinka tuno ni'ima da falalar da take cikin shugabanci a shida duk abin da ake tsoratarwa da mu ana zancen amana ce mai nauyi har ma wasu suna gudunta har muka ba da misalin wani ma an ce za a daure shi ko za a masa bulala dan ya karba yana gudu ashe duk da haka wannan bai hana ba kuma ya zama na shugabanci kuma yana da falala mm. wadda idan mutum ya hangi wannan falalar mata zabar da shi ya je ya nemi mulkin don isa wannan falalar wanda kuma yake kan mulki ya rinka tunawa a kan falla da damar da Allah ya bashi ya gode wa Allah saboda Allah ya bashi wani abu mai daraja mm. amma mecece falalar shugabanci a mahanga ta shi Usman Danfodiyo shin falalar shugabanci shine mulki da bunƙasa da kama karya da abin da mutum ya ga dama ba wannan ba ne abin da yake cewa shi ne sai lura da cewa idan shehu usman dan fodiyo yana cewa duk shugaban da ya mulki ya sauke amana da take wuyansa iya iyawarsa zai samu wani farin ciki da kwanciyar hankali a zuciyarsa wanda babu wani abu na daɗin duniya da zai samu da zai bashi irin wannan kwanciyar hankalin a ce ka ka mulki jama'a ka kyautata musu kuma kowa zai iya gane wannan yanzu misali zabu yanzu malaman makaranta ne yanzu kamar profesa ko takaddunsa da ya rubuta na karatu da takaddun da ya gabata ko jere su a daki ya gani ya kake ji a zuciyarsa sai sun mutar da shi duk wahalar da isha sanda yake rubuta takaddun haka manomi manomi a ce yanzu ya zo ya tara da yabanya ta yi kyau ba a kawo ta gida ba ma ba a tuntana ma kan a girbe ta eh, ta yi shar shar yana kewaya da ake cewa mm. farin cikin da zai ji a zuciyarsa sai ya manta da duk wata wahala da kuɗin da ya kashe a sanda da yake noma to a ce yanzu kana shugaba kamar yadda muka bada labarin Erdogan a ce ka shigo mulki mutane kuɗin su bai fi naira ɗari uku ba a kullum amma bayan shekaru kowane mutum ɗaya mafi ƙarancin kuɗin shiga a shekarar ya fi dala dubu goma misali a ce ka zo ƙasar da da babu wadatattun hanyar sufuri amma yanzu ƙasar ka jirgin ruwa jirgin sama jirgin ƙasa jirgin ƙarƙashin ƙasa ma ba ma jirgin ƙasa kawai ba mm. ƙarƙashin ƙasa wanda zai bi karkashin kogi ta ƙasan kogi mm. ya bille a ce kai ne ka kawo wani wani irin farin ciki ne ba za ka ji ba a zuciyarka kuma banda ma yabo da mutane za su yi maka da addu'a da ko ta ina ita yi ka ana abin ai ya ishe mutum farin ciki so da shugaba ya yi harin wannan alherin mm. wato ya kokari ga ya samu wannan damar da a ce zai faranta wa mutane rai to kuma ga wata magana wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da iyayewa mutum bakin ciki ɗaya na duniya to shi kuma Allah zai yaye masa bakin ciki mai girma a lahira mm. to yanzu shugaba da jan biro ɗaya tak sai iyaye mutum miliyan kai miliyan yanzu kamar misali in a ce mu yan najeriya mutum miliyan ɗari biyu ne misali mm. da jan biro ɗaya sai shugaba ya ba mutan najeriya ya yi wa mutan najeriya bakin ciki na mutum miliyan ɗari biyu to yanzu wannan bakin ciki dubu Allah ya yi masa alahira shi kuma a gama iyaka <laughs> ya zama fanka to kaga ashe wannan falala ce wanda ba mai samun ta in ba shugaba ba mm. sannan a wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da idasa wani abin alheri to duk wanda ya zo ya bi wannan alherin to yana da ladansa har tashin alkiyama to kaga shugabanni sun fi kowa samu wannan damar sannan yake cewa duk wanda inusar akan wani aikin kirki to daidai yake da wanda ya yi aikin kirkin bayansa to waɗannan su suke nuna mana ashe wannan falar da ake faɗa cewa ibada ɗaya ta shugaba mai adalci ta fitar ta wanda ba shugaba ba ta shekara shekara saba'in ibada ɗaya ta shugaba mai adalci saboda me saboda a gashi yanzu mutum saba'in mutum dubu saba'in za su yin aikin alherin da ina da kamashin kowane daya a cikinsu ba tare da an taɓa ladansu ba saboda haka shehu usman a nan sai ta magana mm. wato an yi daidaito kenan anan wajen idan mutum ina hangen wannan abu ne mai wahala mai nauyi da akwai hatsari a cikinsa to tuno kuma dama ai ba a shan wahala a banza akwai sakamakon wahalar hmm. so ashe mulki na adalci wata hanya ce ta shiga aljanna cikin sauki da kuma samun wato yardar ubangiji da kuma samun ma addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu da zaka samu kowane musulmi ka tambaye shi ka ce da shi yanzu da Allah da za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka addu'a ya ce da kai Allah ya maka Allah ya tausasa maka hmm. Allah ya sauƙaƙa maka al'amuranka a rayuwa sai a ce amma ga wani aiki mai wahala da sai kayi zai annabi zai maka wannan za zaka yi duka yi mutum ce wallahi ko daga Lagos ne zan tawo a ƙasa <laughs> kasan bisa ba to a bilis ba sun rana da ba komai mutum saboda an ci zaɓe ya ce bari in tattaki daga lagos daga kano ka gani ba wani abuja eh, eh, na yi kutsai kuma ba eh, amma dai ina son tarin da masu aure cewa ga farfesa zumurin shabiya iso barka da shigowa pro godiya nake na saurare assalamu alaikum amma afuwa na zo dama an ce wani aikana hanya taro ya rike ka Allah mana miki ne sai sa muka kirki mm. amma dai na san tun kana hanya ka ji kuma yanzu ma da ƙara so ka je inda malam ya dora mm. tun a wancan zatan muka fara kan shi shi kashi kan shugabanci da adalci eh. kan abin da wato cikin koyarwar shehu usman dan kodiyo da kuma mm. almajiransa da mabiyansa da yaransa duka to kuma ya ɗoro bayani shi an zo kan amana da adalci ya kuma kutanta da kasashen mu da yadda abubuwan suke tafiya kuma ya kawo ma shugabannin wanda suka zo suka samu wata kasar kamar yadda ya ba da misali da shi shugaban kasar turkiya wanda ma nake jin har yanzu yana Najeriya ba jikin sa ya tashi ba to kuma shugaba ne wanda za a ce ɗaya daga cikin wanda zai kamata a kwatanta da su domin akwai sanda ita shugaba kasar Jamus ma mm. Angela Merkel take faɗa mm, take duk a shugabanni banda Amini kamar Erdogan sannan kuma shi yana yin shugabancin da ni nake sha'awa in zama shi kasa mm. kamar jamus wadda za a yi kuma an jama kita daga cikin manya-manyan shugabanni da suke ganin cewa sun ta wasanta adalci da taimaka amma ta ce ina sha'awar in zama kamar mm. rasa Erdogan to irin wannan shugabancin kuma kin ita ma kanta mm-hmm. ai ba baya bace wajen tsantseni saboda akwai wani lokaci da wata jarida mace mm. ta tambaye ta ce na lura rigarki ki kullum iri ɗaya ke zama ta ce ali ba salo ne kyau ba ce ban ce ba ba ne zaɓen salo ne kyau ba wallahi yes eh. to to irin wayannan shugabanni suna abin da ake faɗa kuma gashi cewa ma koyarwa addinin musulunci da shugabannin wanda zai cewa kamar shekara 200 baya mm. ai ba koyarwa ce da aka manta da ita ba kuma an samu wasu da wanda suka kwatanta a gai aikace a kasashen nan to amma gashi yanzu ga yanda shugabancin ya zama kuma kullum ana magana kan cewa jagoranci na garin shi ake nema hmm. to zan so in ji da wani da me zaka dora kai mata ka shafadar <laughs> eh, wannan kan abin da ya shafi wannan shakashakan <laughs> shugabancin na adalci a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd masauraro assalamu alaikum a karo na biyu uh, abu na biyu da zan faɗi shine cewa ba uh, wata wata shimfiɗa zan yi ma hajiya aisha a yi shimfiɗa da malam ya sai dai kawai mu kawo mu kwanta a kai mu bacci mu eh, har bacci ma za mu yi alhaji bala a kai wannan shimfiɗa <laughs> eh, abu na abu na uku abin da zan yi dan liki kawai zan yi mishi dan liki akan bayanan da na jijiyo tun daga hanya kafin shigo nan da kuma wanda na same shi yana yi a nan gurin wato shi duk wanda Allah madaukakin sarki ya dora akan sirdin shugabanci akan matsayin shugaban madafan iko ya ba shi wato makullin shiga aljanna ne cikin sauki cikin sauki saboda duk abin da kake bukata kai kai tsantsayin da dukiya al'umma ka rike amana kai musu adalci hmm. kana yin wannan sai aljanna hmm. saboda yanzu ba misalin da malai ke mana idan mutum ya zo ya hau hanya da gwamnati ta gyara aka lailaita ta kai baka san lokacin da kawai haka nan hmm. addu'a take hitowa daga bakin ka ba cewa kai masha sha Allah wannan hanya ta yi kyau Allah ya saka da alkari ka ji daɗi kai kan ma yi addu'a a matsayin ka na talaka in ka hau titin da gwamnati ta gyara ko ka samu ruwan da gwamnati ta bada ko ka samu abin more rayuwa jin daɗin nan da kai a zuciyarka to shine Allah yake so saboda shi Allah madaukakin sarki babu abin da yake so a wajen bawa fiye da ka shigar da farin ciki a zuciyar bayinsa to ko da ba sai maka addu'a ba in je ka sanya musu wannan farin cikin ka ɗauke musu wani bakin ciki na damuwoyin duniya ka ba su abin da za su more rayuwarsu to wallahi sun matallahi kana da babban kamasho babban lada kaga ba kudin ka bane ba da kake da kaito da su ba kudin su ne kamar da kai musu aiki amma kuma Allah baka lada akan wannan saboda ka tsara amana ka yi adalci to amma inda kifa gizo ke sakar shi bahaushe yana cewa garin banza a farau faran banza ke karewa ko ba haka ba so sun zama cewa mutanen da ba su da saiti ba su da tarbiyya ta ilimin addini da na zamanin ba sai ya zama cewa ga shi ga a kan matar sarki mai ake cewa ga abin da wani ba kan matar sarki idan eh, da ido na ta gani sai kaga kaman wani damsul basira dukki su gida dance su gida humance su zo su kafa yin abin da Allah madaukakin sarki zai gyara musu duniyar tasu da lahirar tasu wai dai ba ta zarce ake so ba na yi mulki so nake maimaita to shi wallahi talaka ka tsare mishi yi kankan mai maganin yunwa kai mai maganin wato ɗan abubuwan da zai ji daɗin rayuwa na duniya kamar yadda muka waje na kan da shari'a ɗin nan hmm. guda biyar da shari'a take waɗi wallahi in ka tsare mai wannan shi ba wai kai kai ta zarce ah, sakan ta ma ke ce mai bako hmm. to kai kai kai 1000 times Allah ba za su damu ba ka tsare musu wannan hmm. kuma kawai shika-shikan da ake ba talaka <coughs> na mulkin nan ya ma kau da kai bai ma kallon mai abinda mai mulki yake ciki balle ma ya sa ma ido balle zan irga ma kwanaki saura kwana kaza saura kwana kaza da awa kaza da minti kaza da sauransu ba haka suke zuwa suna yi ba a sauran shirye-shirye hmm. irin na siyasa nan so in ka ɗauke musu yunwa ka ba su tsaro na rayuwarsu hmm. da mutuncinsu da dukiyoyinsu to wallahi sai ka je kai ba ma sa sanin cewa lokacin ka ya kare in ya kara ba za su to suna kuka ba sa so ka ta Angela Merkel din ce kowace ce sunanta ta Germany mm. eh. yanzu ba ga lokacin ta kare kuka ake kai a jamani mm. ba a so ta tafi da da ga gashi mutanen shi da suke kishin shi mm. to me yasa ba za su mutane ba za su kwatanta wannan ba akwai wani ma nan Afirka na kasar Tanzania to ba musulmi ba dai mutu kallon da aka ta juya kafin ya mutu lokacin da zai bar shugabancin kasar ba shi da gidan da zai ɗebi iyalin sai ta to ai wannan sai da fita ya bar gidan gwamnati sannan ya fara faru kuji ba inda zai samu a naji balla ka kai da ita nesa Barack Obama ba sai da abokai suka taru ba aka aka sai mishi gidan da zai koma ba kuma hmm. har yayin shugabanci ya gama ai tana aiki a wani restaurant tana zuwa tana kai abinci ta hmm. samu tsare ba kansu yanzu nan kwanan just ina ji ko jiya ne nake karanta wani wata makala da ake nuna 'yan majalisun amerika da suke tasowa daga wasu gurin irin wisconsin din nan da ina ne da ina mm-hmm. in suka shigo washington dc saboda tsada haya a washington dc sai 'yan majalisu da tije majalisar da tije wa congressmen and women mm. mutum hudu sai sai tafi su kama apartment guda daya wanda ya zama speaker a amerika din ya ce har ya zo ya zauna ya gama abin da yake a cikin ofis yake kwana akwai irin wani mai suke ce mata iya matras mm-hmm. wanda ake busa mm-hmm. iska a cikin ta mm-hmm. ita ke busa kawai sa floor din ofis din shakunta da asuba ya tashi je wanka kawai nade ta cikin ya koma ofis haka ce dan me yace saboda kuɗi da zai kashe yana da yawa shi kuma yana da iyalan da zai kula da su kuma matar shi da 'ya'yan shi ba za su zo Washington DC su zauna ba suna ake sa can to dan me za su taso su yi wannan to kaga ire-iren wannan mu sai mutanen mu dan su basira shigo musu sai su koma irin eh, indal insana la a arra'a mustakana hmm. su je su ta fanta ma suna hauka a Abuja da kurare hmm. mutum ya taso ba kauye shi kawai ya je an kashe shi Abuja ya tashi shi ya samu dukiya zo da zai dauke mutane wato wani wata larura su rinka mai adda ba san ma suna mai adda ba sai manta da wani dan haka ne sai a samu ido kowa yana cewa ya ci taliyar karshe jiran shi muke Allah kai mu 2023 mu zo mu waje da shi saboda bai abin da ya dace ba kuma wannan fata an sa Allah ba mu kirkiri a suratul quraish mm. yace fa la abudu rabb hadha albayt mm. su bauta ma Allah shi kanshi Allah da yake abota mai dan me yace dan me za a mai sai ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf saboda ya ba su security na yunwa bai ba su da yunwa ba ya ba su security na rayuwa da dukiyoyinsu mm. wannan abun mai wahala a cikin shi ga wanda suke kan madafan iko in banda damsul basira to ya kamata dai su ɗauki sata an sa da hausa da kashe da sadaki ba ni na faɗa ba da wani to kaga kamar yadda na ba da misali da zu hmm. yanzu a ce ga addu'ar da annabi zai yi wa mutum annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a yace ya ubangiji duk wanda ka ba wa shugabancin al'ummata ya tausasa musu ya Allah shi ma Allah ka tausasa musu kaji abin da dazu profesa ake faɗa mabudin shiga aljanna cikin sa a ce ka samu addu'a annabi wanda zaka ce zaka itowa daga Lagos a ƙasa wai dan ka samu wannan addu'a to gashi yanzu kana kan kujerar mulki abu ne mai sauki ka tafasa bayan Allah kada ka kawo ka abu na wahala da tsanani kullum magana za a daina za a yanke za a kara kullum magana negative wacce mutum ba zai maso irin gajin ta a labarai ba sai kamata a ce za a kawo za a kara alheri za a yawaita kaza na tausasa wa al'umma to sai kuma annabi sallallahu alaihi yake cewa mafi alkhairin shugaba a cikin shugabanni mm. shine wanda yake san talakawansa su ma suke son sa sannan kuma wanda yake musu addu'a ta alheri su ma suke masa addu'a ta alheri wato da wannan shehu usman dan fudi ya kawo wannan magana sai nake hangen la'alla wannan ne ita shiranta a tsarin sarakanmu na gargajiya mm. za ga yawanci sarakai musamman da manyan sarakai din mm. wanda za ka Allah yana sa wata ƙauna tsakaninsu da talakawansu za kuma duk sanda sarki ya fito talaka ana Allah ya ƙara maka imani ana ƙara maka imani addu'a ko magana za a sarki a ce Allah ya daɗe da ran sarki mm. Allah ya ƙara wa sarki lafiya Allah ya ƙara wa sarki imani mm. shi kuma in zai magana Allah ya bamu lafiya ya bamu zaman lafiya wato yana wa sa addu'a su ne masa al'umma to wannan shi ya shiga mafi alheri amma ba shugaban da shi na zagin su suna zagin sa yana tsine musu suna tsine masa to wannan ba alama ta shugaba mai alheri ba to kuma kaga idan shugaba zai samu soyayya al'ummarsa har su rinka masa addu'a da me zai samu soyayya su da abin da ɗazu professor ya faɗa kana shugabanci ruwan sha mai kyau mai tsafta ya inganta ilimi makarantu sun yawaita malamai suna koyarwa lafiya asibiti ana samun magani cikin kwanciyar hankali mm. environment ya yi tsafta an daba ko ina an gyara an share ba kwata ba kazanta hmm? albashi ana ta karawa mm. ko profesa <laughs> ana ta bada arias <laughs> yanzu eh, idan shugaba zai yi wannan eh. saboda Allah me zai hana talakawa su so shi hmm. kuma in dai har za su so shi me za na sai masa addu'a ta alkhairi kuma dan me za su gagare soka to to dukkan irin waɗannan shine suke nuna shi isa wato shugabanni a halin yanzu su kiyayi i zama na cewa su rinka haddasa kiyayya tsakaninsu da al'ummarsu da maganganu marasa kan gado da ayyuka marasa kyau saboda wannan ci ke jawo kiyayya a tsakanin shugaban da talaka sannan kuma su kiyayi wanda zai rinka musu magana yana dora su kaman shi ko kullum nake tunawa ah, maimakon a rinka musu addu'a ta alkhairi sai a rinka musu magana ta wauta sai kai sai wai ai wara musu addu'a ta alkhairi don haka shugaba ina iya kamar yadda wani hadisi ya faɗa aka ce ku buɗe ƙura a idan masu yaban ku akan idan ku aka ce ai ba ana yadda buka sai watsa a idan mutum bane hmm. a'a idan mutum ya kura raka a idan ka ka gwale shi me ma'ana ka gwale shi ka nuna cewa abin da yake faɗin ba haka bane a kai ka kaskantar da kanka hmm. to sai nake tunawa wata rana malam abin kano yana lacca sai wani a cikin talaka ya ce kai daidai a cikin masu sauraron hmm. sai malam aminu kano ya tsace to kafin in yi daidai din <laughs> kaga annan malami ne ya saba birki yawwa ba zai hau kan wannan tilin da ya dora masa ba <laughs> kamar mu yanzu shugaba yana magana musu annan a baki suna ta suna saita abin da ma zai faɗa mm. saboda haka duka maimakon wannan an fi son shugaba ya zama na cewa al'ummar su ne masa addu'a ta alkhairi shi ma yana musu addu'a ta alkhairi to masha Allah ina ganin za mu dawo mu dora hmm. yanzu amma bari mu kyale ka sha ruwa kuma shi ma farko dan muta ya hmm. sani sai mu dora akan abin da ake tattaunawa kan wato wannan batu na shika-shikan wato shugabanci na adalci kuma insha Allah idan kuna biye da mu za ku ji kyawawan misalai da kuma abubuwan da ya kamata wanda suke da sha'awar su zama shugabanni su yi kuma su dora a kai domin a samu abin da ake so ga za ta zama mai nagarta mai inganci kuma kasar da kowa yake zaune cikin zaman lafiya da lumana yanzu bari mu je ga amina muna nan da amina gamba adam gare ki freedom freedom freedom freedom freedom freedom freedom freedom duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro marabon ku kuna cikin shirin duniya mu a yau makafin mu tafi wannan hutu na rabin lokaci muna tattaunawa tare da Dr. Aminu Ismail Sagagi malami a jami'ar Bayero da kuma Farfesa Usman Zunnurain duka shi ma malami ne a can jami'ar ta Bayero kuma ina ganin malam Bala ka ba da hanyoyin da za a tuntuɓe mu a cikin shirin amma ina gaya masu sauraro su wannan shirin na duniya ma yana nan a wato dandalin youtube idan wato mun gama wannan shirin wanda yake so ya kara saurara zai iya saurara a wannan dandali na youtube ko kuma a wato website din freedom radio nig.com za a iya saurara shirin a wannan kafafe kai tsaye da ma shirye-shiryen da muka yi su a baya duk wanda yake son bibiya zai iya bibiya a dandalin mu na youtube da kuma wato website din to sai kuma shafinmu na facebook da kuma instagram inda masu sauraron za su iya sako ra'ayoyinsu ko kuma su yi tambayoyi a ciki kan shirin da muke kai tsaye ko kuma su go a wannan layi sufuri tara sufuri biyu hudu hudu daya hudu tara shida daya sufuri tara sufuri biyu hudu hudu daya hudu tara shida daya six one. ka faɗi facebook ne malam ba to ina ganin bari mu koma ga akwai akwai ta'aziyya ko Ware. da ya kamata mu yi eh, gaskiya ne <laughs> a wancan makon kasan farfesa ya ne zuwa kuma sai ya ce to an gama da tsautsayi da hatsari mm. da wani abokin aikin sa yayi a nan jami'ar Bayero wanda aka samu rashi har mutane hudu wanda wannan hatsari ya haddasa profesa muna ta'aziyya Allah kuma ya kiyaye gaba. Allah godiya Allah ya saka Amin ya Allah amin. to bari mu dawo gare ka eh, da dakta to ka ko bayani kan abin da ya shafi wannan shugabanci kuma ka yi bayani kan mafi alkhairin shugaba shine wanda yake son talakawansa mm. su ma suke son sa yake masa addu'a mm. suke masa addu'a to na san ka dora da abu na gaba yau akwai ginshiki na uku wanda shehu ya faɗa mm-hmm. shehu usman dan yake cewa shugabanci shugaba wajibi ne ya ɗauka a zuciyarsa cewa Allah ya ba shi shugabanci ne don ya yi wa al'ummarsa aiki don ya kyautata rayuwarsu ba don wani abu daban ba saboda ka shi kamar da wata karin magana ta laraba take cewa sayyidul qaumi khadimuhum shugaban al'umma shine eh, mai musu hidima shi ne muka taɓa samu wani chief servant a wata jiha yawa eh, <laughs> eh haka ne ko chief servant eh Allah sai gwamnati ce shi eh, chief servant na jiha to ka gani ya ga yana so ya dabbaka wannan magana shi akwai wani daga cikin manyan masana tabi'ai da ya shiga cikin ije wajen halifa ina jin zamanin muawiya ibn abi sufyan ne ana cewa da halifa amirul mu'minin sarkin musulmi amma shi da ya shiga gusa sai ce ajirul mu'minin dan kodogon musulmi don haba da sun yi sha a kansa sai shi ah, muawiya ibn abi sufyan shi a ah, ku kyale shi ya san abin da yake yi ku kyale shi ku bar shi a ra'ayinsa eh, eh, je dan godago ne kai <laughs> haka ake so shugaba ya ɗaukar kansa kan isawa kansa riga ta girma da daga ran da shugaba isa kansa wannan girma to ya soka daga gan manufa ta shugabanci ala misali kamar da wasu suke gani kuma ake ganin cewa kamar shugabanni ga yadda suka mai da hankali sun mai da hankali ne gurin abin da suke tunanin shine daidai kuma yi musu daidai kuma ga abubuwan da ake gani zaka ka dai al'umma na cikin wani hali hmm. ta bangaren abin da ya shafi ma lafiya wadda ta fi kowanne muhimmanci amma su idan sun tashi ko da batun lafiya su ce ta iyalin su hmm. ko ma ta wani wanda yake yana da alaka da su yana da kusanci da su sai ka je wato inda za a kai su a duba su guri ne wanda yake ba ma kasan nan ba hmm. guri ne wanda wata ƙasar ce na mhm. kuma ɗauki dukiyar al'umma ba ya dukiyar su da suka tara ba yadda mhm. suke kula da wannan lafiyar tasu idan wanda ma kenan abubuwa na wajibi wannan kuma ba wajibin ba batun mutu. sai ka mhm. ji an tafi wata ƙasa yin hutu karatu ɗayan talaka suna yi a nan sai ka ji su a jami'o'in waje suke yin karatu yayansu. to kaga wannan shi ya nuna cewa an juyar da magana da zama kai da kafa maimakon shugaba ya ɗauka shine mai wa al'umma hidima eh, al'umma ce ta zama bayansa mm. eh su bayansa ne kawai to shi ne anan shehu usman dan fodiyo a cikin wani littafin nasa da bayanin wujubul hijira an ibad sai ke cewa kar shugaba ya ɗauka cewa kasar da aka bashi zai shugabanci a cikinta mulkinsa ce tasa ta kansa zai iya ba wanda ya ga dama abin da ya ga dama ya hana wanda ya ga dama abin da ya ga dama idan ice wannan tsarin mulkin tsari ne na jahiliya kallon nan ta shi Usman dan yace tsarin mulki ne na jahiliya wato ba na ilimi bane ba na zamanin wayewa kai da cigaba ne sai dai in shugaba ya ɗauka cewa <clears throat> wakili ne shi na al'umma akan inda ke shugabanta dukiya da ƙasa da komai da ke ƙasar nan ta al'umma ce bisa shawararsu da ra'ayinsu zai tafi da shi ba bisa son zuciyarsa ba abin da ya ban sha'awa magana da nake faɗa da wannan magana da shi zan ɗahuri ce jahiliya mm. wallahi haka wani bature ya faɗa ignorance mm. yake cewa akwai shugabancin da irin wannan shugabancin mm. sunansa a wurinsu sunansa patrimonial system of rule ya ce mulki na da tura suka yi shi a zamanin jahiliya mm. mulkin da shugaba zai ɗauka kamar yadda mai gida ke shine mai gida gidansa ne kayan gidan mulkinsa ne 'ya'yan gidan daga bayansa sai 'ya'yansa haka shugaba zai ɗauka wai gwamnati mulkinsa ce dukiyar ƙasar tasa ce al'umma ƙasa mabiyansa ne sai abin da ya ga dama jahiliya ce wannan yadda shehu ice jahiliya na yi mamakin batura na ice ignorance kaga abin da shehu malam shehu umar uh, yake faɗa da nake faɗa da zu ka har yanzu yana tafa da zamani bai kauce ba to shine sai shehu usman dan fodi yake cewa <clears throat> yake cewa shi shugabanci babu abin da yake taimakawa ba abin da yake bawa shugabanci wato karfi fiye da adalci idan shugaba yake so ya samu karfi na shugabanci da tasiri kenan to ya adalci zai samu tasiri fiye da yadda zai samu inda karfi ya zo da karfin mulki mm. ko da karfin jami'an tsaro ko karfin bindiga shugaba zai iya sarrafa al'ummarsa da adalci fiye da yadda zai sarrafa su da bakin bindiga sannan yake cewa da akwai masana da suke cewa wato shi shugabanci ana samun sa ne wato shi shugabanci wato abin da shi shi Usman Abu da yake cewa shine shugaba babban aikinsa shine samu abin ya aikata abin da zai faranta wa talakawan sarai abin da bature ke shi welfare wato jin daɗin rayuwa kyautata rayuwar talakawa shine babban aikin da yake gaban kowane irin shugaba shi sa kaga a lokacin su shehu da ke su ma sun karanta littafan da aka yi na zamanin dauloli daular abbasiya da sauran daular umawiya ta magrib mm. a wancan lokacin duk yanayin iri ɗaya ne za ga ana zancen cewa shugaba ya tabbatar da cewa ana gyara hanya to a wancan lokacin tun da hanya ake yi mm. a to a dandaɗe ta a kawar da eh, ciyawa da dutse a cikin rami sannan kuma a rinka haƙa rijiya kamar mutum zai yi tafiya daga kano zuwa maiduguri a wancan lokacin sai an rinka kirga kilomita daga manzili kaza zuwa manzili kaza za a haƙa rijiya mm. saboda matafiya su samu ah, ruwa da za su rika sha a hanya ba sai sun nemo ruwa ko sun haƙa ko sun tafi kogi ba duk agun su wannan shi tace welfare mm. sannan kuma su tabbatar da cewa dukiyar ƙasa tana isa ga al'ummar ƙasa wato wanda wanda ya fara yin wannan lokacin da aka fara samun dukiya da ta tsorata shi shine sai na Umar ibn Khattab lokacin wata rana yana kwance sai ga Abu hurera ya Allah ta kara tabbata a gare shi ya dawo daga Bahrain ya zo da revenue na Bahrain sai kice da sai na Umar na zo maka da dukiyar Bahrain sai ce nawa ne sai ce ah, dinare dubu ɗari biyar sai sai na Umar ya ce ka san kuwa dinare dubu ɗari biyar ɗake na sani yace nawa kenan yace dubu ɗari da dubu ɗari da dubu ɗari da dubu ɗari da dubu ɗari so biyar <laughs> sai sai na wani ce to na ga alama ka dawo a gaje kana jin bacci je ka bacci gobe ka dawo da ya dawo kashe gari sai ya ce nawa kace ka zo da shi ya ce dubu ɗari to wannan sai iya da ce hakika a cikin hayyacin sa yake <laughs> wato abin da yasa shi sai na umar a sanar ba a taba samun lokacin da aka wa gwamnati dinare dubu ɗari lokaci ɗaya ba kamar wannan lokacin to sai ya tashi ce jama'a dukiya ta zo ya kuke so a baku ita a rinka dimbaza ana ɗiba muku ana baku ko a rinka aunawa da kwano ko ana bashi kuɗin sa ko a auna da sikeli nauyin sikelin nauyin kuɗin da za a bashi ko ko a rinka kirgawa ana ba kowa to a nan ne wani ba da share a ya khalifa ba haka za a yi ba abin da za a yi littafi za ka buɗe a ƙididdige mutanen gari a ƙiyasta abin da za a ba kowa a rinka rubuta abin da za a bashi duk wata da duk shekara daga sannan ne aka fara abin da ake ji wawin ministries hmm. ya fara da ministry of finance aka fara ba da irin wa'annan kuɗaɗen hmm. abin da aka fara ba mutane kuɗin dukiya a ƙasar nan a lokacin sai na umar ibn khattab wato abin da bai wuce dirhami wato bakwai bane da taro tun da taro ai shine kobo uku ko hmm. ka kobo uku ai ɗaya bisa uku ne na kobo goma eh, bisa hudu ko bisa uku ok lokaci na goma goma sha biyu eh. to a wannan bai fi bai fi sai da aka zo lokacin da sai na umar zai ba mutum daya dinari ko dirhami dubu goma sha biyu duk mutum daya dubu goma sha biyu a cikin mulkin da ya a cikin mulkin da ya har uh, to saboda haka daga nan ne su shi Usman dan Fodo suke dauka cewa welfare na shugaba mm. sai ya kasa al'umma kashi kashi kowa da abin da za a bata tsakanin sojoji suna da albashinsu mm. sannan ma'aikatansa suna da albashin alƙalai suna da albashinsu shi Usman dan Fodo ce kada shugaba ya nada alƙalin da ma ake bi bashi in ku ba wanda ya fi cancanta sai shi ya fara biya masa bashinsa sannan ya naɗa shi alƙali wasu saboda duk irin wannan wani din da abin da za a kauce wani shiga takura balle ya ci rashawa walwala da jin daɗi mm. walwala da jin daɗi in ji shehu mm. shine abu na farko da yake wuyan shugaba har ware wani amma make har na gani suna da wani babi a littafin su wai babu ma ya juzu lil mudarrisi wal muallimi <laughs> wal mudarrisi wal mutaallimi mm. duke kamar scholarship kenan hmm. shi malami za a bashi albashi shi kuma ɗalibi za a bashi scholarship hmm. shehu usman dan to duka irin waɗannan abubuwa shi sa dama mu da muke magana bara ta almajirai muka ce ai ba a fara bara ba sai bayan zuwan tura mulkin mallaka saboda su su shehu sun tsare da za a ba malamai a taimaka almajirai da abin da ba shi sun yi bara ba mm. da turawa suka zo ne suka kau da wannan tsarin suka hana a karɓi zakka da hubuci da tsarin karatun kur'ani suka juya ma baya su ko mutane dole sun ce sai sun yi karatun ko za su mutu ko babu tallafi to shine suka yi hatta kai suna yin bara to amma a dunkul abin da nake so in ce abin da shehu ya faɗa a nan gurin shine sai yake cewa akwai wata karin magana masu hikima na siyasa suna cewa wato kan sarki shine crown da mm. larabci suna cewa shi attaj wato kan sarki na shugaba shine mutuncinsa tunda me ma'ana kan sarki ai kwarjini zai ba shugaba ko mm. ya sa ya zama abin sha'awa mm. to maimakon mutum shugaba idan da sa wani kaya da za su sa ya zama mai burgewa to ya rike mutunci da alfarma ita ce za ta ba shi alfarmar da kan sarki ke ba wa sarakai hmm. sannan kuma yake cewa karfin saraki da mulkinsa da shugaba shine wato adalci rashin rarraba bambanta tsakanin wanda yake mulki shi za su ba shi kwarjini fiye da abin da barazana ta mulki za ta ba shi sannan kuma yake cewa dukiyar shugaba suke kenan dukiyar shugaba ita ce ya ki kika faɗa da su kyautatuwar rayuwa ko ne walwala walwala ita ce dukiyar shugaba maimakon shugaba ita kokarin bari in tara dukiya in ta tara dukiya a'a dukiyarka sa talaka su samu walwala ko ba ka da kokobo ba gashi ba ka ce eh, Bill Clinton ma mm. da ya gama shugaba ba shi da kuɗin zai gina eh ba shi da kuɗin da za su ka dace da tsohon shugaban kasa amma mutane suka tare suka gina masa kaji mutumin da ya shugaban kasa Amerika shekara takwas saboda ba wani ne a gabansa ba amma ta sa ya wahala ya wahala ba to wannan shine abin da yake kan shugabanni din na wanda shau ya fada ina ganin ko eh haka sai ba a yi su bari ina ganin professor ya taliki inda ya ce liki zai <laughs> ke ya taliki kan abu da ba liki ke ba ta liki ya yake an <laughs> ce dai alika shi yana tafiya da tattauna ne da taliki shi baki da to sai dai ka samu wata kafa kai mai liki a kan liki to Allah ya samu dace wa'annan bayanai da malam ya koro mana su mm. musamman akan magana cewa shugaba ya ɗauki kanshi a matsayin bawan al'ummar da yake shugabanta ba karamin al'amari bane ba kuma duk magabata na gari da suka shugabanci abin da suka kenan kuma a duk lokacin da shugaba ya ɗauki matsayin kanshi a matsayin bawa yana ba da sakonni guda biyu na farko tsakanin shi da ubangijin shi yana kaskan da kai yana tawali'u kuma alkawari ne na Allah madaukakin sarki cewa duk wanda ya tawadu sai Allah ya ɗaukaka shi so daga wannan shugabancin da yake yake kankantar da kanshi yana ganin shi bawon jama'a ne to kuma Allah yana ƙara mai shi yana ƙara mai farin jini wajen al'umma shi yana ƙara ɗaukaka shi abu na biyu wannan abin da yake mutane bauta yake musu wannan bautar da yake musu kuma tana sa farin ciki a cikin zukatansu kuma yana sa Allah ya da shi saboda yadda ya faranta ma bayan Allah ne. Hmm. saboda shi ya tabbata ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa arrahimuna yarhamukumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama kuma abin mamaki ni kullun abin da ke daure mun kai dukiyar nan fa ba ta ka bace ba Allah bala amana ne aka baka ka ce ka mutane kai aiki da ita sai kuma ka zo ka rinka yin tsumulmula kanta ko ka ce kana so ka tara ma al'umma kudi ce ka tara kamar yadda malam ke faɗi ko kuma ka zo ka ɗauka ka sa inda bai dace ba wannan irin eh, tunani ne wannan amma in aka saka wa mutane suka yi walwala shi wato dukiya nazariyar ta shara musulunci <coughs> ba a so a takure ta guri guda hmm. don lokacin da dukiya ba ta kewaya cikin al'umma to wani al'umma za ta gayyara shi yasa ko zakka da Allah ya wajabta da kuma irin dukiyar da aka yi fai'u cewa in an je ka samu abun nan an je ma'afa Allahu ala rasuli mm. an je an samu wani yaƙi ta ganima Allah ya ba musulmai nasara ko kuma irin ka je ka tsinci wani abu yadda ake ce marikas da falul jahiliya a ce ka fidda wani 20% ka ba hukuma ai ba hukuma za ta je ta taskace su bane ba za ta rinka yaɗawa cikin al'umma ne shi yasa kuma zaka ka fidda sunfin mutanen da za a ba Allah ce likai la yakuna dulatan bainal agniya minkum saboda kan dukiya ta zama tana circulating tsakanin wani dan click wani dan tsokin jama'in kaɗan kamar yanzu yadda ake hmm. shugabanni da yan ma'abbansu da abokansu da yin kawayensu da waye da waye su kaɗai suke more dukiya al'umma to wannan shine babban sharri amma a saki dukiya kai walwal kai kewaya cikin al'umma sai a samu walwala sai a samu bunƙasar arziki sai a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin al'umma hmm. to matuƙar aka takura shi dan adam bai san takura mm. kamar ruwa ne in ka zo ka tsare mishi hanyar da yake bi sai ya je keta wata kur hanyar bita to shi ma haka dan adam in ka takura shi ka tsoke komai da komai aka tsoke me ake cewa a jihun baki eh. baki ajiyu eh. duk kai mu mutane wannan to za su fitar ma kansu wata hanya mafita saboda dan adam dole ya rayu to a saka wa mutane su walwala shi yasa ko ma dukiyar mutum wanda ba shugaba ba manzo Allah yake cewa al-muqtarun humul muqilluna yawmal qiyama hmm. illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza hmm. su masu dukiya su ne ranar tashin kiyama za su zama matsaya ta lahira sai dai wanda Allah ya magam da ka ya rinka yin ga wannan kai an shi kai an shi kai an shi yana baza cikin al'umma saboda ta kewaya to hmm. ina ga wanda kai ba dukiyar ka bane ba ba dukiyar ku bace ba gadan ta kai ba kawai dama ce aka baka zo ka shugabancin jama'a maimakon ka zama bawansu kamar yadda na magabata da malaike ba misalin suke yi sai ka je ka takura mutane to kuma duk lokacin da aka samu adalin shugaba ya baza dukiyar nan tana kewa cikin al'umma to al'ummar wadatuwa take mm. ta zama ma al'umma ba su kallon abin da ke ga hannun gwamnati mm. kai ba ma wannan ba sai an kai ga in aka baza adalci a cikin jama'a da mutalaka ka rasa mm. lokacin umar bin abdulaziz shekaru ne yan kaɗan kamar shekara biyu kawai ya kan mulki amma sai da aka nemi wanda zai anshi zaka a cikin al'umma in yi ka kawo mutum zaka ko kasu kwace tun yi baka na ina neman mai amsa mm. ko za ka haɗa da nawa ba wani abu ya haifar da wannan ba adalci da ɗaukar shugaba ya ɗauki kanshi a matsayin bawa shi kuma umar bin abdulaziz din da yake wannan fa mm. shi da yake wannan fa tarihi ya nuna an taɓa zuwa wata sallar idi ya'yan shi ba su bai da kuɗin da zai musu sabbin riguna sahin riguna ne aka je aka wanke aka ɗiɗɗinke aka ce su sa su ta sallah da shi matar ta zo ya yara suna kuka duk ya'yan mutane talaka sun sassaka ya ce ni wannan ba shi ne ake magana ba ya ce wannan ba shi aka ɗora ni ba wannan amana ce ta al'umma ba za mu ɗauka mu yi ba suka ce to amma kai kana amirul mu'minin kana shugaban al'ummar musulmai ana ta faɗin ka ya ce to sai mai ku je ku hau dutsen uhud ku je ku hau ina zai arfa ku je ku ce umar bin abdulaziz bai da shi sai mai kuma sau da yawa aka samu halifofi shugabannin musulmai wanda za su zo ranar idi a yi yankan layya shi bai da abin da zai yanka ya tashi ce jama'a sarkin musulmi bai da kudin sayar rago bana duk wanda Allah ya hore ma ya je yanka to kun ga ire-iren wannan ne kamata su nuna misali amma aka akasin su zama sune ne bayin mu sai muka koma mu ne bayin nasu suna ta farko shugaba da shi da iyalan shi kai ya zama ma a ce irin uh, matan gwamna uh, <laughs> hmm. matan gwamna matan shugabannin nan sun kai ga cewa har gyaran gashi ma za a tai london a yau wuni guda kawai da safe a je a biyu british airway a dawo da yamma an je an yi an je salon da makamantansu hmm. ko za a yi biki za a yi wani ba a tashi a je a cikin duniya guda a ɗaya dukiyar jama'a je a nafkar da ita hmm. alhali jama'a suna cikin halin kakanin kai makarantu suna ana zaune ba kujeru ba kayan aiki yara suna cikin uh, cikin rufin aji ruwa na zuba wai da suna ana karatu asibitoci ba abin da zaka samu ko paracetamol wannan sai dai a rubuta maka je ka saya katin asibitin mara zaka gale katin sai ka saya to to yanzu wannan ya ilahi wannan al'umma ina za ta sakanta kuma ya za a wa'annan shugabanni su ta gomace ya za a ba za a rika girga muku kwanaki ba ya za ba za talaka ba za su rinka cewa kun ci talai karshe ba mm. ga kuma hanya nan mai sauki da shari'a ta fito mana ta nuna mana <laughs> shi ne wannan ko da a ce wannan onobin dan bakara ne da sauransu na makamantansu so wallahi ya kamata shugabannin su ji tsoron Allah mun taba talaka wannan ba ɗaya ba biyu ba kan wannan teburi bala bala to su ma shugabanni bai kamata mu daga musu hula ba gaskiya ce in ta zo maganar da muke faɗi ba za a ji daɗinta ba amma gaskiya dama haka take mm. kuma wannan ya ake cewa tsamin kan hanya ce faɗi hmm. shugaba ta faɗi talaka saboda haka yau mun hau shugabanni ba mamaki insha Allah in Allah ya taimake mu Dr. Aminu zai dawo sati mai zuwa ila ga an dora kan talakawan su kuma akan inda suke ba daidai ba mm. Allah ya sa mu dace kuma kuma kwanakin akwai wani rubutu na gashi shugaban kasar Singapore yayi kafin ya riga ya mutu kafin ya mutu yake cewa yana mamakin shugabanni kamar na kasashen Afirka mm. duk da talauci amma sai ba da misali ma ga Bangladesh mm. yace idan za a je taro sai ka gansu da manya-manyan jirage sun je ya ce wanda zai kasance jirgi ne na shugaban shi kadai mm. ya je ya sauka a wannan taron kamar taron majalisar dinkin duniya mm. ya je kuma yana cewa kasa ta matalauciya ce mm. shi ko gashi ya zo shiga ta alfarma ita shi tun da yake zuwa taron kasashe bai taba zuwa da private jet to kuma wannan private jet din suka je suka sauka ba kyauta suke ba eh. duk kwanan duniya ana cajin damarar cakan su to yace wannan kuma ta ka zo kai gida asibiti in ka shiga ka shiga mota in ka shiga mota yake ce mata ko jirgin sama da fasinja ka je ka shiga business class kai abin da ka ga dama ka mike yadda ka san ɗakin ka kake hmm. amma kuma za ka ɗora ma ƙasar ka wannan wannan wato hmm. kuɗaɗen nauyin wannan kuɗin da za a ɗauki hmm. ne kuma sai su ɗauki tawaka Hmm. shugaban kasa zai tafi akalla sai ka ga mutum wajen ɗari hmm. ta wakashi a da su duk da za su kuma duk yan taya yawo duk yan taya yawo sun fi zamanin da kan wani wani mutum suna tafiya ne da tawagar da za su samu musu aiki a kasashen da suka tafi ko yan kwangila ko masu ma'aikata ko mai kamar da shi yan kasuwa yan kasuwa wasu kullo musu alaka mai amfani wasu kuma waɗannan ɗin su suke yin kuɗin jiragen su waɗanda aka tafi da su ɗin hmm. wannan ba za a ɗau kuɗin gwamnati a yi musu musu wannan hidimar ba hmm. wannan ah, eh. umar bin abdulaziz a cikin wannan suke ba da hikaya akwai wata hmm. lokacin da aka zo iyalin nashi suna ta magana cewa ba kuɗin da za a yi sallah a sai ma yara waye riga da sauransu yace ah, yace ai ba abun mamaki bane ba yace ce min walaysa min al-ajaibi bi anna mithli hmm. yara ma qalla mumtani'un alayhi wa yukazu bismihi duniya jami'an wa min zaka shay'un fi dai yace alaysa min al-ajaibi yace ba wani abun mamaki bane bi anna mithli iri na yana ganin abin da yake mai karanci a fakas irin commodity da yake da waya a cikin al'umma on alaihi bai iya zuwa gare shi ba zai iya samun shi ba saboda bai da resources da zai sai shi duk da kuma cewa duk duniya zai da sunan shi ake yawo shi ne shugaban duniyar musulmai gaba daya ba ko kasa ɗaya bace ba duk duniyar musulunci ta wannan zamanin shi a shugabanta yace ma min zaka shemun fiye dai amma duk da haka ban da ko kobo nawa ko al'umma ne kuma haka nan shi dan uwan shi da ba na ce mai salisu umarain ko mm. shi saboda umar bin khattab mm. shi umar bin khattab shi ma aka kawo a cikin hikaya ake faɗin cewa a tarihi wani lokaci matar shi ta zo kudin cefanan da ake basu daga baitul mali mm. sai ta rinka yin saving a ciki in aka zo aka kawo kaman kaman eh, dubu dari eh, eh. dubu goma ko kuma dubu ɗaya sai ta cire dari uku ta aji hmm. ta dinga sai karshen sati ta ce to yau fa miyar taushe za a yi hmm. muna so mu lagwada ya ce ina muka ina mu ina samu wannan kudin ta ce ai hadin na danka dan ya ake cewa asusu ne ka bi yana yin asusu ya ce oh to da mu gani tana dauko sai ce a diba a maida baitul mal da karanta kuma sai rubuta cewa ya rage ba kanshi albashi a ce wannan dari bakwai ta ishe su eh. haka da ana yi musu a ringizo ana kara musu dari uku ya ce to daga yau ka kara ba mu dubu ɗaya na dari bakwai kawai ta ishe sai shi mai ce mata ki tashi wannan kuna bai da shi baitul mali ko za ta me yasa shugabannin mu kuma ba sa san su ba irin wannan suna na gari tun da tana sa ka bar suna ko da a duniya kuma ana ganin kyawawan misali Aisha wannan gabar da kike faɗi akwai wani malami da shi kuma wani daga cikin halifofin Abbasiya ne ko Umayya suka zo gurin shi hmm. suka ce yana so ya musu nasiha shi shugaban hmm. yace nasiha da kake so maka da abinda naji ko da abinda na gani yace da abinda ka gani yace to na sami Umar bin Abdul Aziz ya mutu ya ba 'ya'yan shi bai da komai ba su da komai ya su cikin talauci amma kafin da raina sai da na ga yayin suna kyautar dinare miliyoyi dinare dubu dubu dari kamar yadda mallam yake faɗi. Mm. Allah ya sannan kai ya ce eh, 'ya'yan wane ne ɗaya daga cikin halifofin shi kuma ya mutu ya ba kowane ɗan shi sai da ya gaji miliyan dubu dubu na dinare amma ba su bar duniya ba sai da suka zo suna bara mutane ke taimakon su. saboda haka ba wai wannan duke da ake hana ba <laughs> dan kan jikokin jikoki sai talauci <laughs> amma in Allah ya tashi warka zata shi yasa sai kaga mutum ya tara ya yi mulkin ya tara ya tara amma da an kwana biyu sai kaga ya fada manja ya zama abincin to ai abu ne yana ta'allake da damuwar mutane a kowa yana cikin mutum Allah ya isa mutane da ko ba su ci Allah ya isa ba bakin ciki da damuwa na hakki ai Allah ba zai bari ba shi yasa wannan kattan kuma wancan albarka farin ciki shi kuma yanzu kamar Umar ibn Abdul Aziz ai Umar ibn Abdul Aziz da professor ake bada labarin sa kafin ya zama khalifa yi sarauta ba kuma sannan babansa basarake ne da shine ma shine ba ma ta aka yi dawo har ba shi da kuɗi da zai dinka kasu abin da yi shine ran da aka rantsar da shi ya zama shine khalifa sai ya fara da radul mazalim ce duk abin da ya mallaka wanda isan ma da hanya da ta halatta bane sai da ya mai da shi da dawaki da gonaki da gidaje abin da har wa ita matar tasa gwamnati matar ta zama da ta kwanto awarwaro ɗan komai daga kunnanta wannan sarƙa daga wuyanta a awarwaro daga hannunta dukkanin zinariya ta ce eh, wannan ne fa ba babana ne fa cito daga ina ya samu kuɗin da ya bani ai daga betul mali duk imayar betul mali suka dawo ordinary mutane sannan kuma suke ɗauka daga abin da ya halatta aka basu a betul mali hmm. to na shi ne suka da haka shi ne suka da haka ba wai da talakan bane suka zo amma muna sai mutum ya zama da komai mun yanzu aka san haka ne ana dora shi kuma shikenan sai ya zama cewa ba bai maganuwa kare da gaske yana shiga cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna mun fa da mace dan shi yana ganin mutane ba shi da maganin shi da shi da su da aljabi ko shi kaga suna ganin mu buwa maganin su tinta da sa tinta yawa innahu yarakum huwa mutum ya zama dan kungiyar shi a gida ma ya sa gilashi <laughs> to ina ganin idan akwai wanda suke akan layin waya amina za mu dan daga sai kuma mu dora da dandalin mu na facebook ah, Bala Nasir da Hajiya Aisha barkan ku da kokari da manyan baki. Kai ma barkan ka da jimirin saurari. To gaskiya ni wannan al'amari ma sai ga kawai sai ce talakan Najeriya ya tuba ya koma wa Allah. Domin lamarin nan da kuke bagara a kai shi ne. wallahi ni sai ga gabanin na anya wai suke dama da Allah zai tashi su suka mutu saboda gaskiya ni a yanayin da nake ciki yanzu dan Allah nan annabi ki duba ki duba wannan abubuwan da ake yi shin wai su mulkin me suka dauke shi ne ka dauki dukiyar mutum ka je ka sayar da iyalinka da karan kanka shine eh, mafuta da fatan dai shugabannin nan dan Allah dan annabi in girman Allah ko ma da eh, professor dan Allah nan annabi kamata yi ko za ku batun jini ku fito da wata manhaja wanda zai kasance an samu wanda suka san mulki kamata a yanzu ba za a ɗauki malamin gona a jaka a ce shi ne malamin eh, malamin asibiti ba. To hmm. kamata a samu wayanda suka san mulki a takure su ko suna so ko ba sa so su zo su mulke ma kasar nan. Amma wallahi mutanen nan kokarin su kashe mu kawai. duk kashe mata ai sun riga sun gama kashe mu domin yanzu tun mutumin da ka taba za ka dan abu kalilan ne zai kara sayi suna na abubakar sare da fatan za ku tashi lafiya ta akwai kuma wani awwal shi ma abubakar fata na gari daga garko mm. ya ce ina ganin wato shugabanni su ji tsoron allah sannan kuma dukkan haƙoƙin da yake kansu na wato inganta rayuwarmu su yi amfani da shi kuma ina fatan irin wannan tattaunawa da ake yi za ta isa ga kunnuwansu amina akwai Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yawa mai magana Najib Ibrahim Dukawa Shu. Malam Najib muna sauraron ka. Yawa ko shakka babu wannan maudu'i yana da kyau kuma ni abin da nake gani anya dan Allah kamar ku masana haka da kuke kan harkar wannan irin littattafai irin na su Sheikh Usmanu bin Fodiyo da suka yi na harkar mulki da yadda za a yi adalci irin tarihi za ka ji ana faɗa su Umar bin Abdulaziz ana faɗan nagartar to ba za a rika koyar da yara da irin wannan yadda suka tafi da wannan ba bisa tarihi a cikin irin kamar firamare da sakandare haka na makarantu domin a daga tsaftace zukatan yara da za su zama shugabanni tunda na gane yanzu dai gaskiya zai wahala a gyara amma dai ina ganin dai cewa kamar aka je irin wannan tsarin kamar abubuwan za su rika gyaruwa ko a hankali ne domin abin zai rika shiga zukatan al'umma duk Ibrahim Duka shi ke muku fatan alheri shi kuma Sadiq Musa Isa ya ce ya mana fatan alkhairi kuma wato kiran da zai yana kira ga shugabanni ko kuma musamman ya ce malamai na addinin musulunci ya ce da kuma ko da kuke tattauna irin wannan ya kamata a ce wato kuna kun shiga an shiga an shiga irin wannan lamari na siyasa ya kasance ko da da wato mutum bai zama shugaba ba a majalisu ya kasance irin malamai ne kuma wanda ba su ji tsoron su kira shugaba kai tsaye su gaya masa a gaskiya ba ko kuma su yi dokoki wanda suka dace da addinin mu da koyarwa da kuma adalci daga sadiq musa isa amina alaikum wa rahmatullah alaikum wa rahmatullah alaikum wa rahmatullah wa alaikum muna son ga eh kadan daga murya kadan ba matsalar ne so in kuna ji na muna barka da zuwa da wannan manyan malamai kowa da kowa ya san abubuwan da ke tafiya a ƙasar nan na farko yan siyasan nan yawancin su ba san addini ba don mutum bai san addini ba ba zai iya fitar da musu ba irin wannan zaman da kuka yi ya kamata a yi duk wani mutumin da ya nemi takara ko da na karamin jera ne a yi wata wata majalisa ta manyan malamai wanda za su nuna musu na farko addini nuna musu addini kuma muhimmanci akan lamari na addini Zuwa ta fahimce ni da nake muku magana a ko lokacin da nake wa ma'aikina irin wasiya sai yake to zan maka wasiya amma ko da an baka leadership na ladan na na limanci matar ka karba hmm. dan abu ne wannan wannan wani abu ne wanda zai sa kai ba mai tsoron Allah ba lokacin da aka baka in an zo an karɓa da ka ce ga kimanci da haka abin da nake so wa manyan malamai professor sauran wanda ke na fada da ba a kira wa'annan 'yan siyasa a yi wani kwamiti wanda za su dinga yin ma 'yan siyasa a maimakon an bar mutane a rediyo a zo wannan ya shiga wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan ni a matsayin almaji ina mutane to na gode kwarai yauwa a nan akwai fatima usman abbas to ta ce ta ne mana fatan alkhairi kuma ta ji daɗin wannan tattaunawa kuma ina ganin shugabanni suna buƙatar tunatarwa irin wannan daga lokaci zuwa lokaci kuma mu biya muna buƙatar irin wannan tunatarwa amma ina kira ga iyaye kuma da musamman mata yan uwana mu kasance muna jan hankalin wato mazajen mu muna kuma nuna musu gaskiya musamman ma idan sun kasance shugabanni nagari hmm. idan sun kasance shugabanni don su zama nagari shi kuma sultani yahuza gagara yake assalamu alaikum alaikum ina ganin aminci da adalci shine abin da muke bukata kuma shine abin da ake bukata shine abin da ake faɗa a yanzu tabbas abin da muke son shugabannin su zama su kasance na gari kuma Allah ya sa suna bibiya ko a cikin wannan shiri to muna godiya kwarai da gaske Dr. Aminu Ismail Zagagi a za ka yi sallama mm. to jama'a Allah ya ba mu alkhairi abun da muka faɗa Allah ya datar da mu kuma isa yi tasiri mu samu shugabanci mai alkhairi da zamu ce mun farin ciki da shi Professor Usman Zanurai to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah a da dukkanin su da abokin aiki na Bala Nasir jama'a assalamu alaikum wadda ta sada mu da ko Amina Gambo Adam madadin Ado Sa'idu Warawa injiniya Ali Falaki da kuma wato Ali Dala injiniya Ali Falaki injiniya Ali Dala da kuma Alfalaki Rashid Bello ma wanda ta kusance lafiya salam. a mita 99.5